ya ba za mu wuce sakwatan nan ne ba. Kace mu fara malaman makoki kenan. Ga da rai na wani zan makoki za ku yi. Tarewa ake yi a kashe a kone. Akwai bari na yi Abuja. Ka tanadi miliyan ɗari. Miliyan ɗari me? In sun yi kidnapping ɗinka wannan miliyan ɗari ita za mu ɗauka mu wasu. Bari na zagaya nan baya kawai ɗan yi da iyali. Kana da miliyan goma? fili zan zagaya ba sai filin zan ba kana yin nisa za su dauke ka bari ni in dan fita waje kawai in dan ji kana da maganin wuka kenan me ya hada waka da jin da maganin wuka zuwa za su yi har inda kake su buga maka wuka su karbe waya to kaga bari kawai zo na na fula cikin gida